الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باياك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan maraice na laraba 19 ga watan rabi'in thani a shekara ta 1440 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan 12 a shekara ta 2018 miladiya wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf wanda ke kofar wambai a garin kano in ba a manta ba makon da ya wuce muna karatu cikin babu taharimi sama'il ghibati babin da yake bayani akan haramta sauraron gulma ko kuma annamimanci kuma mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 1544 za mu tashi hadisi mai lamba ta 1545 malai ce wa an ha daga dai uwar mumine aisha Allah ya kara mata yadda ƙalar ta ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma a fulanan wa fulanan ya arifa ni min dinina shay'an ba tsammanin wani da wani sun san wani abu game da addininmu hafiz ibn hajar ya ce inna haza alladhi waqa fil hadith laysa min adh-dhanni wannan abu da ake magana cikin hadisi baya daga cikin zaton da aka hana domin ubangiji subhanahu wataala cikin ayat suratul hujurat yace ya ayyuhallazina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da yawa yawan zato to amma ga manzo Allah yace ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay' ba na zaton wani da wani sun san abu kaza ko wani abu na a zo a gani game da sha'anin addini idan kana da rinjayen zato a kan abu babu laifi don ka tabbatar ko ka yi magana a kansa amma idan ka mai rauni ne game da abu to ka ja baki ka yi shiru game da faɗin abin shi yasa malamai suka ce azzannu zannan akwai zannun raji akwai zannul marjuh zato mai ƙarfi wannan ana iya gina hukunci a kansa zato mai rauni wannan ba a gina hukunci a kansa ba ma a so in kana da shi ka furta shi kuma wannan bai ci karo ba da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wadhann fa inna dhanna akdhab alhadith a hirɗinku da zato domin zato shine mafi ƙaryar labari ana nufin zato mai rauni zato wanda yake bai da makama rawahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi qala al-layth sa'ad laisu dan sa'ad ya ce ahadu ruwati hadhal hadith ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisi al-imam lais ibn sa'ad abokin karatun imamu malik ne kuma shi ma babban malami ne bal wasu malaman suna cewa al-laisu min malik laisu ya fi maliku ilimi amma shi Allah bai yi iliminsa albarka ba ta yadda ya yadu a duniya aka san shi to me yasa suka ce saboda shi bai karantar ba shi bai da almajirai shi malami ne amma ya fi ƙarfi a fuskar kasuwanci bai kafa makaranta ba to shi yasa duk ilimin nasa kawai sai ya shiga rububi maliku kuma shi da yake ya karantar sai ya zama iliminsa ya yi tasiri almajiransa sun yada iliminsa a duniya amma ko shakka babu lais ibn sa'ad al-misri suka ce ya fi imam malik ilimi tare suka yi karatu zamani ɗaya suka yi kuma shi ɗan sarauta ne yana da kuɗi masu nauyi a hannunsa sau da dama shi yake taimakawa imamu malik akan abubuwan da suka shafi da'awa da aljihunsa saboda shi maliku bai da kuɗi malami ne kawai an ce wata rana imam malik saboda talauci azarar gidansa ya kwashe da rani ya sayar ya ci abinci sai da laisu ya sami labari daga ƙasar misra ya turo masa da kuɗi sannan aka mai da rufin gidan to shi laisu ɗan sa'ad ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa hazani rajulani kana min almunafiqin waɗannan mutane guda biyu da manzo Allah yake cewa ina zaton ba su san komai daga addinin mu ba yace munafukai ne munafurcin su yasa su shiga addinin da gaske ba kuma basu mai da hankali sun koye shi ba shi yasa manzo Allah ya ce ina zaton dawani dawani ba su san wani abu a cikin addini ba to da haka malamai suka ce wannan jin irin wannan baya daga cikin abin da aka haramta na sauraron giba domin wannan ba giba bace ba ginin magana ne akan mafi rinjayen zato hadisi mai lamba ta 1546 wa an fatimata binti qais radiyallahu anha daga nana fatima yar kaisu Allah ya kara mata yadda qalat tace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa wajen annabi sallallahu alaihi wa fa qultu nace inna abal jahmi hakika abu ko abuljaham wa mu'awiyata da mu'awiya dan abu kaba bani duk sun zo zawarci wajena ita mace ce suka samu saɓani da mijinta na farko ya sake ta ɗaiɗai har saki uku shine sai ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mijina na baya mun rabu da shi saki uku ne tsakanina da shi sai annabi ya ce to je kiki idda a gidan abdullahi ibn ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum sahabi ne makaho annabi ya zaɓa mata gidansa ta yi idda a can don ta samu sakewa domin shi a gidansa dan ta tuɓe hijabi ba matsala ba ne tunda shi baya gani amma duk gidan da annabi zai tura ta to ko ta takura wa mai gidan ko ya takura mata dan in za ta sake ta tuba hijabi to shi mai gidan zai takura ita ma kuma in an ce ba za ta tuɓa hijabin ba duk zafi to ita kuma za ta takura sai annabi ya ce tafi gidan abdullahi dan ummi maktum shi makaho ne baya gani a can za ki fi sakewa hakki idda kike gama amma da sharaɗin da kin gama idda ki gaya mun kafin ki sake wani auren to shine bayan ta gama idda kuwa sai manema suka fito daga ciki akwai abul jaham akwai kuma muawiya ibn abi sufyan to shine tazo take gaya wa annabi tace waɗannan mutane guda biyu sun zo zawarci wajena fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ita amma abul shi dai kan bazawarinki na farko abul jaham fala yadul asa an atiqihi baya sauke sanda daga kafadarsa kalmar baya sauke sanda daga kafadarsa wata alkunya ce wata kinaya ce wani jurwaye ne da kaman wanka ma'aiki ya mata ita a matsayinta na balarabiya ta fahimci me ake nufi kamar yadda uh, abun zai zo a fili a nan gaba kamar yadda waɗansu ruwayoyin suka bayyana a ce namiji baya aje sanda daga kafaɗarsa me ake nufi wannan wata alkunya ce wanda su larabawa suke faɗa musamman a lokacin da mutum ya zo neman aure in aka faɗi haka game da shi to wani abu ake nufi kamar yanzu ne mu a ƙasar hausa a cewa da mai hannun jarirai me ake nufi ko kaga ku kun san me ake nufi ko wa amma mu'awiyatu shi kwa mu'awiya fasa'alu kulla mala lalahu talaka ne bai da kuɗi ai faqirun fi ghayatil faqri talaka ne na yankan shakku na duka da sanda An an faɗi wannan da hausa ya duk bahaushe ya gane ma'ana dai talaucinsa ya kai inda ya kai to kaga wannan sai yake nuna a harkar neman aure dole ne maganar kuɗi ta fito shi yasa bahaushe yake da wani karin magana mai ban mamaki ya wa Allah ya yi aure da mara kwabo yau in ba kaddara ba me ya haɗa aure da talauci shi aure tun da Allah ya shi a duniya har a zamanin annabawa harka ce ta kuɗi duk inda za ka ji maganar aure sai Allah ya ce kuɗi balma wani wajen ya ce kuɗi fan taɓa sama wa ataitum ihdahunna qindaran kun ba su kuɗi fan taɓa sama malala gashin tinkiya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan kaga an tabtagu bi amwalikum da haka dai harkar aure harka ce ta kuɗi ko da yaushe to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan matar ta kawo masa shawara ne kuma ai mata bincike game da waɗannan zawarawan nata guda biyu wanne ne ya fi cancantar ta aura to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai soke mata duka wanda malamai suka ce wannan baya daga cikin gulmar da aka haramta domin ba ku manta ba muna togace wasu wajaje ne da ake yin maganar mutum a bayan idansa wanda wani zai iya ɗauka gulma ce ko da gulma ce amma ta halal to daga cikin irin wajajen lokacin da ka zo neman aure dole ne a je a yi bincike a kanka kuma duk wanda za a tambaya a kanka dole ya faɗi gaskiya abin da ya sani amma kuma kai kuma yi amfani da damar daman akwai wani abu da ya haɗa ka da shi sai aka biyo ta wajen ka tambaya a kansa to shi nan abin nema ya samu ya matar falke ta haifi jaki sai ka kai shi ƙasa ka wanke tas kai masa wankin babban bargo kaga wannan ko shaka babu zalunci ne amma in ka tsaya kan iya abin da ka sani to magana ta ƙare to sannan ku duba ku gani mu'awiya fa annabi yana auren yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya amma an biyo ta wajen annabi ana tambayar mu'awiya za a bashi aure manzo Allah ya ce a wannan talaka ne talak ma'ana kar a bashi aure saboda matsalar talaucinsa kuma ku lura da kyau manzo Allah baya tuhumar waɗannan sahabban ta fuskar aqida ko addini a'a yanzu duk abin da ake magana magana ce ta me mu'amala mu'amala hulɗa tsakanin wani da wani ba hulɗa tsakanin bawa da mahalicci ba in magana tsakanin bawa da mahalicci ne ba su da matsala dan kada waɗansu waɗanda suke da aƙidar zagin mu'awiya su fake da wannan manzo Allah bai soki mu'awiya ta fuskar addininsa ba bai soke shi ta fuskar aƙidarsa ba bai soke shi ta fuskar biyayyarsa ga mahaliccinsa ba yanzu magana ce ta tsakanin mu'amalar mutum da mutum dan wane ya zama talaka laifinsa ne to amma dai dole in zaka auri mace ka yana da alaka da ita dan akwai maganar sadaki zai yi babu kuɗi akwai maganar ɗawainiya za ta yi babu kuɗi akwai maganar kuɗin cefane za su yi babu kuɗi to kaga ita tana da alaka da samun ka da rashin ka mu lura da wannan kwarai da gaske duk lokacin da zaka je neman aure yana daga cikin abin da ya kamata iyayen matar su sani game da kai kuma kai ma ka sanar da su in ba sani ba matsayinka ta fuskar tattalin arziki su san samunka su san rashinka in ma motar aro ka hau ka tafi ka ce to wannan motar da kika gani aro ta nayi ba tawa bace in kana da takan ka faɗa ka ce tawan bata kai wannan ba ko ba haka ba domin wata rana zai iya yiwa ka tafi a ba taka ba a ta'aro wata rana zai iya yiwa wani ya ganka kana tafiya akan sai ya daka ya ce wane ina za ka yi ce wallahi dan nan eh, sagagiza ne ya karasa da kai to ita kuma abinka da mace da ta ga an aje ka a mota tana fitowa motar ta gaba sai ta ɗauka na motar direban ka ne kai kai ne mai mota dole ka tsaya ka gaya mata to motar nan ma da kika ga an aje ni a nan rago min hanya a akai ni kan sai ya data na taho saboda komai in an yi shi a fili ya fi me ya fi lastin ya fi a ba duk wata mu'amala da ka sani ba sai aure ba da mutum biyu za su yi ɗaya ƙoƙarin rufa ɗaya to Allah sai ya fita daga cikin harkar ƙarshe ku ba za ta yi albarka ba sawa'an kasuwanci ne ko ma menene ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa mai siye da mai siyarwa suna da cikakken iko na siko su fasa in dai bata kai ga sun kulla sun rabu ba in an riga an kulla ka karbi kaya ya karbi kuɗi kuka rabu daga baya ka dawo to a nan sai dai a lallashi juna dan Allah ka yi hakuri na yi kuskure amma in ba a tafi ko ina ba tun a wajen sai kaga ka fasa sai ka ce rike kayanka kuɗi na yana hannuna na fasa kayan kayanka ba ni kayana na fasa to wannan kana da yancin wannan sai manzo Allah ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima in suka yi wa junansu gaskiya kowa ya fito ya faɗi ainihinsa gaskiya da gaskiya wai malam ya sai malam burika lahuma fi bai'ihima sai a musu albarka kai abin da ka siya ya albarka shi wanda ya siyar ya samu albarkar dukiyar da ya samu amma fa in katama muhiqat barakatu bai'ihima amma idan kowa ya kokarin ya cuci dan uwansa kai ka ɓoye gaskiya shi ma ya ƙoƙarin ya ɓoye gaskiya kowa yana son ya wanki kowa muhiqat barakatu bai ihma sai a kwashe albarka cikin cinikin da haka shi Allah kullum yana so mu zamo masu yi wa junan mu gaskiya musamman a cikin hulɗa a cikin mu'amala a cikin abin da ya shafe ni ya shafe ka kuma wannan zai nuna maka gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wani alakar cewa kanin amarya ko ba haka ba a yau in kana so ka keta alfarma to ka zama ɗan uwan amaryan ranka ya daɗe ko ɗan uwan mai ɗakin alhaji har mata sukan ce wai da in haifi gwamna gwanda in haifi matan gwamna saboda alfarmar da mata suke da ita a yau mata yau su suke juya masu mulki su suke juya attajirai su suke juya malamai kai har talakawan ma da haka in ana so a cika da yaƙi a biyo maka ta ne ta wajen matakka. da an yi an yi an ce yayyayyaki aka bi wajen hajiya sai kaga ya ce ai to ba komai ai kai baka ai ban fahimta bane ba na gaya muku imamu al-Auza'i ba ɗaya daga cikin manya manyan malamai fa wanda duk duniyar musulunci tana sahara musu wata rana kawai ya rufe makaranta ya ce an daina karatun a kama kafa da wancan a ce malam a dawo ya ce ba za a dawo ba a kama kafa da wancan a dawo a ce ba za a dawo ba a ƙarshe sai aka ba su likit aka ce ku tafi wajen malamar kawai aka je aka gaida matarsa aka faɗi matsala ta ce ko duk gobe kowa ya taho da littafi za a yi karatu gari yana wayewa a sallah asuba mala ya fara shela ina ɗalibai a dawo za a koma karatu <laughs> da yake akwai ɗalibai masu jafa'i wani kawai ɗalibi bayan an yi karatu ya ci alagawta wala wai me yasa karatun nan da an yi an yi a dawo an yi an yi a dawo an kama kafa da wani duk kowa ya gagara sai da muka kama kafa ta cikin gida <laughs> sai ce laisa shafi'u allazi atika mu'taziran misla shafi'i allazi ya'tika uryana yace ya ka hada ceto biyu ceton wanda zai zo da babbar riga da ya ciki da wando da ceton wanda zai zo ma ba komai <laughs> sai ake tan su ba ɗaya bane ba amma wannan tana nuna maka irin jajircewa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanin matarsa ne amma ya ce a'a bai cancanta a bashi aure ba duk wani ɗan adam da ka sani a lokacin raha yakan ɗan saki hanya amma ma'aiki ne kaɗai ko a raha baya sakar hanya abdullahi ɗan amru dan as kullum zai zo gaban annabi da alkalaminsa da tawadarsa da abin rubutunsa kwana biyu sai manzo Allah ya lura ya daina zuwa da kayan rubutu gabansa duk maganar da annabi ya faɗa rubuta yake to sai wasu daga cikin sahabbai suka ce baka ganin wani lokaci akan koma raha manzo Allah ya dan zolayi wancan ayi raha ya zolayi wancan ayi raha kai komai sai ka rubuta hadda rahar ai raha ba sai an rubuta ba a raha akan dan saki layi haka shikenan shi kuma sai ya daina zuwa da kayan rubutu to ashe manzo Allah yana lura da shi sai ce me yasa naga kwana biyu baka zuwa da kayan rubutu sai ce ai wasu suka ce min in an dan yi raha ana sakin layi sai ce wallahi ni wannan bakin duk abin da yake fitowa daga cikinsa gaskiya ne ko da raha ko ba raha zalla har wasan kaka jika da kaka a ciki shi baya sakin layi wata rana wata kakarsa ta zo bayan sun gaisa ya ce kash sai dai tsoho baya shiga aljanna sai ta fashe da kuka to kuma ya kenan tsoho baya shiga aljanna sai da ya batta ta yi kuka ta yi kuka ce kwantar da hankalinki ina nufin ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa ba sai an mai da ki yarinya wannan ba raha ba ce kuma ba gaskiya ba ce ta rana manzo Allah ya kewaya kasuwa sai ya ga wani mutumin kauye to yana zolayarsa suna yan wasa sai ya rufe masa ido ta baya ce wa zai sai bawa ya zabura yayi eh, haka ya dan a wancan kalmar a wancan zamanin aka ce bawa fa ba irin yanzu bane wani sai ya kawo ma wafta yanzu nan ya dauka da gaskiya ne ya juya ya juya ya ce wallahi ni ba bawa bane ya ce a bawa ne mana kai ba bawan Allah bane ka raha ce amma a cikin ta akwai me gaskiya da haka manzo Allah ya ce oktob fa wallazi nafsi yadihi la yakhruju minhu illa sidi ci gaba da rubutawa wannan baki da kake gani na rantse ma da Allah ba abin da ke fitowa daga sa sai gaskiya a lokacin raha ko a lokacin gaske to da manzo Allah bisa ga irin waɗannan ɗabi'u wanda mu mukan saba wa gaskiya a cikin su shi baya saba wa kan gaskiya alfarmar kanin mata ta sa ya take gaskiya ko ya a'a shi yasa za ku ga lokacin da wata mata ta yi sata aka zo a nemi alfarmar ya kyale ta ce a ai ko ta ce Fadima ta yi sai ne mata ba wata alfarma ba sani ba sabo to da haka manzo Allah ya ce Muawiya sa'alu lahu talaka ne na yanka da wuka wanda babu bai da kuɗi a wani lafazin na imamu ahmad da muslim manzo Allah ya ce amma muawiyatu farajulun taribun la mala lahu shi muawiya da kike gani da kika ce ya zo zance wajenki, to ki sani ba mutum ne wanda ya fitu da ƙasa talaka ne na talak to me wannan yake nuna mana ashe wannan yana nuna mana talaka yana iya zuwa neman aure do ai neman menene kyakkyawan fata ne ko ba ka cewa da ba ni da kuɗi ba zan tafi neman aure ba amma da ina nema ina nema a kasuwa kuma ina neman aure duk wanda ya riga samu sai a yi in kasuwar ta buɗe ba sai a ɗaura auren ba amma fa ya zama manufarka da gaske tsakaninka da Allah auren za ka yi domin wani zai iya cewa a ah, to mu auyen bai da kuɗi kuma ya tafi neman aure eh auren shine ba a yi sai da kuɗi amma neman safa fa ana yi ba kuɗi daga baya in kuɗin suka samu sai a yi hadisai da yawa sun nuna haka ba sai mu auya ba kaɗai hadisin sahal ibn sa'ad bin sa'id yana cikin bukhari da muslim wata rana wata mata ta zo gaban annabi ta ce ka aure ni ina son ka manzo Allah ya kalle ta ya da kai alamar baya so ba ta yi ba so wani sahabi ya zumbure ya tashi ya ce ni auren min da ita in kai baka so manzo Allah ya ce kana da sadaki ya ce a ban da shi ma indi ila izari haza sai wannan mayafin da kaɗai nake da shi ashe kaga dai wannan ya nuna sahabbai suna neman aure alhalin ba su da kuɗi amma auren ne ba a yi sai da mai kuɗi zai iya yiwa a yi bashi daga baya a biya ma'ana sadaki ya ana yi ajalan ko da haka dai manzo Allah ya soke Muawiya ce Muawiya talaka ne bai da kuɗi ma'ana kada ta damu da maganar auren Muawiya ita bazawara ce yanzu yanzu ake so duka ɗauka ce sha yanzu magani yanzu inda budurwa ce sai a ce a bari sai ta yi gama makaranta ko sai ta yi kaza amma bazawara duk wanda ya je neman aure wajen bazawara ya san da shirinsa ko gobe ne ko jibi ba bata lokaci to da haka manzo ya ce shi mu auya bai da kuɗi ki daina maganarsa sa'alu kullama lahu Dr. Abdulkadir Irfan ya ce fihi dalilun ala jawaz zikir insani bima fihi inda mushawara wannan hadisi cikin sa akwai dalilin da ke nuna ambatan halayen mutum wanda aka san ɗari bisa ɗari yana da su in an zo neman shawara a wajenka wannan ba gulma bace da aka kai ma da za a same ka a ce to wane muka ji yana neman aure mai ka sani game da shi sai ka tsaya tsakaninka da Allah ka faɗi gaskiya eh to na san kaza na san kaza na san kaza kuma wannan ya nuna a zamanin sahabbai suna yin bincike wajen neman aure kuma shi abin da aka fi ba da ƙarfi wajen neman aure shine addinin mutum da kuma mai kyakkyawan mu'amalarsa ta zamantakewa ba wadata ko talauci ba matuƙar yana da abin yi to ba a cewa dole sai ya zama mai kuɗi sai ya zama ya mallaki kaza sai ya zama ya mallaki kaza in dai akwai abin yi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin li muslim a wata ruwayar ta imam muslim wa amma abul jahmi shi ko abul jahmi da kike gani fa darrabul mai yawan dukan mata ne an gane ko to kaga fassara kenan kana la yadau asahu an atiqihi baya sauke sandarsa daga kafadarsa ma'ana mai saurin hannu ne tare da cewa duka akwai inda yake halatta a aure amma ba a san yawansa duka ba wai ga mace ba ma har ga ɗanka ba a fiye so ba tare da yana da ranarsa a wajen tarbiyya amma kuma in yi yawa yana mai yana cutarwa yana illatarwa to da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi yake gaya mata shi ko wancan abul jahmi da kike gani mutum ne wanda yake mai saurin hannu ga mace yanzu nan in mace ta yi masa abu ta ji a jikinta to da haka in kin san zaki aure shi haka sai ki aure shi to kaga nan ma manzo Allah ya faɗi halayyar shi wannan sahabi wacce aka santa da shi aka san shi da ita bai da illa ta fuskar addini bai da illa ta fuskar aqida bai da illa ta fuskar kaza illarsa kawai shine yana da saurin duka wa huwa tafsirul li riwayati la yadau al asa an atiqihi imam an ya yace wannan ruwayar ita ta fassara ruwayar da ta gabata wacce ta ce la yadau al asa an atiqihi wa qila a wani kaulin malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi da la yadau al asa an atiqihi baya ɗauke sanda daga kafaɗarsa kasirul asfari mai yawan tafiye-tafiye wanda nan ma mata ba sa son haka musamman matan larabawa mijinta ya yawan tafiye-tafiye ba sa so shi yasa zaka ga da yawan larabawa cikin garin makka aka haife su shekara talatin arba'in amma aikin hajji da ake yi yan kwana kaɗan ba zai iya tafiya ya bar matarsa ba da haka sai ka tarar da su shekara arba'in hamsin ba su yi aikin hajji ba saboda matarsa ba ta so ya bar inda take kullum taya da tub ba a so a rabu da daka waɗansu malaman suka ce abinda annabi yake nufi da baya sauke sanda daga kafaɗarsa mai yawan tafiye-tafiye ne su kuma matan laraba ba sa son tafiye-tafiye yo ko mu nan ɗin ma yanzu in tafiye-tafiyen suka yawa ai ba daɗi cikin da yawa daga cikin matsalolin yau da ake fuskanta tsakanin ma'aurata mutum ya tafi Legas ya bar matarsa yanzu akwai wani kes da wata baiwa Allah ta zo ta same ni a gida mijinta 'ya'yansu shida amma saboda tsabar rashin imani irin nasa in ka ganshi a gari ya mata ciki in ka ga ya dawo ya zo suna in ka ganshi a gari to ya zo ya mata ciki in ya tafi sai suna yanzu kes ɗin bai fi sati uku zuwa hudu ba aka kawo min shi amma rabansa da garin nan yau wajen watansa bakwai tun azumi kuma da haka ake rayuwar. kuma daman asali ba auren soyayya bane ba san sansa take ba makala mata shi akai kaga wannan wani irin zalunci ne akwai da yawa daga cikin mutane da suke azabtar da mata da irin wannan wanda wannan ya ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari wajen yaɗuwar zinan matan aure yau a cikin garuruwanmu mazansu sun tafi sun basu gwanda-gwanda ma a nan ka shiga ƙauyuka a ƙauyuka bala'i biyu ne ƙila shi na binni zai iya bar mata abinci shi ɗin ne baya nan amma wani a ƙauye shi baya nan abincin babu to da me za ta ji da me za ta ji Allah ya kiyaye hadisi mai lamba ta 1547 wa an zaid bin arqam an karɓo daga zaidu dan arqam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi a halin tafiya a asaban nasa fihi shidda wanda tsanani ya riski mutane a cikin wannan tafiya faqala abdullahi ibn ubayy li ashabihi sai abdullahi dan Ubayu ya ce da abokansa abdullahi dan ubayy shine shugaban munafikan madina ra'asul munafiqina wa ra'isuhum shugaban munafikai kuma jagoran munafurci na madina to da haka sai yake cewa da abokansa wanda daman in dai za a yi tafiya to su sukan ware ne junansu idan sahabbai suka yi gaba da annabi shi kuma sai su ja zuga ko su yi gaba ko su makale a baya suna gulma suna zindan mutane ko ina dai sukan ware idan ma a madinan ake warewa suke in a majalisar annabi ne ma kusurwarsu daban suna nan suna kallon mutane suna su suna raɗarsu su da haka ana cikin tafiya wacce tafiya ce mai matuƙar wahala sai suka ja gefe suna hira da shi da abokansa sai ce la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kada ku yadda ku ba da sisi ga waɗanda suke kewaye da annabi sai in sun watse sun bashi abin da ya faru shine faɗa ne ya shiga tsakanin wani sahabi ɗan madina da kuma wani baƙo to shi wannan sahabin ɗan madina ko in ce wani daga cikin sahabbai 'yan ƙauye da kuma wani munafiki abokin abdullahi ɗan ubai ɗan salul wanda suka zo suka shiga musulunci kamar da gaske amma ba da gaske suke ba to shi wancan baƙon ire-irensa daman akwai su da yawa a gaban annabi musulman da suka musulunta suka zo daga ƙauye suka zauna a wajen manzo Allah don su koyi addini da gaske suke tsakaninsu da Allah wata rana sai saɓani ya shiga tsakaninsu shi wannan baƙon musulmin gaskiya sai ya taka ko ya ɓarawa da wancan munafikin wani abu sai faɗa ya shiga tsakaninsu to shi ne da shi abdullahi ɗan ubayi ɗan salul ya ji labari sai ya ce to ku ƙyale su ai sadakokin da muke kai wa muhammadu shi yake ciyar da su abinci da su daga yau kar ku sake kai masa ko sisi ku bar su su wahala su koma ƙauyukansu la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu min haulihi kada ku sake ba su komai shi ma kar ku kai masa komai dan ya taimaka musu har sai sun tarwatse sun bashi wa qala sannan ya sake cewa la in raja'na ila madinati in muka koma zuwa madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal madaukaka sai sun kori makaskanta yan gari sai sun kori baki to me ba da labarin yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidhalik sai na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kai masa labarin haka fa arsala ila abdullahi ibn ubay sai shi kuma annabi ya aika yace a kirawo abdullahi dan ubay din abin nufi shi babba a wani lokaci tsaigumi zai iya zuwa masa game da wani daga cikin na ƙasa da shi wani ya zo ya ce maka wane ya ce kaza wane ya ce kaza to idan irin haka ta faru ba za ka rufe kofa ka ce ba za ka saurara ba amma sai ka bincika Kunga gulma ce aka kawo a siga gulma an ɗauko maganar wani an kawo annabi wani ya ce kaza a kanka ya ce kaza a kanka a bayan idanka to annabi bai ce e ba bai ce a'a ba to anan sai malamai suka ce abin da ya sa manzo Allah ya bai ce e ba bai ce a'a ba amma ya bi sahu saboda wanda aka ce ya faɗa ɗin an san zai iya faɗa irin abin da ba ke cewa wai za a rina an sace zanin mahaukaciya an san zai iya faɗa domin halayyarsa tana nuna cewa zai iya gaya wa annabi bakar magana dan ba mutumin kwarai bane ba to amma duk da haka bari ku ga adalci irin na annabi da aka zo aka gaya masa maimakon ya ce e, ai zai yi ai kaza kaza ya haushi da faɗa a'a da ba baka gina hukunci akan abin da ka sani na halin mutum in dai da halin ka bincika sai ka tsaya ka bincika dan wani kuna sabani da shi wani kuma yazo ce ai wani da baka nan ya duddura ma ashar kar ka dogara da cewa to ai daman kuna sabani ai daman ba jituwa kuke ba a'a yanzu an zo maka da wani abu da yana bukatar sai kai mi sai ka yi bincike to da haka manzo Allah da aka zo aka gaya masa cewa Abdullahi dan Ubay dan Salul ga abin da ya faɗa game da kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira shi da ya aika aka kira shi fa sai ya tambaye shi fajtahada da yaminihi ma fa'ala ko fajita hada yamina huma fa'ala ya kai makurar rantsuwar da zai iya yi cewa shi bai faɗa ba ya rantse ya kuma rantsewa iya abin da zai iya yi na rantsuwa yayi ya ce shi bai ba Faƙalu sai sahabbai sauran suka ce kazaba zaidun rasulullah zaidu dan arkama yayi wa annabi ƙarya ya ce wani ya faɗi magana an kira wani an tambaye shi kuma ya rantse ya ce ƙarya ne to yanzu kaga zaidu ya shiga wani mawuyacin hali shi tsakaninsa da Allah ya san gaskiya ya faɗa to amma wancan ya rantsi ya kubutar da kansa fa waqa fi nafsi mimma qaluhu shidda zaidu yace abin da suka faɗa game da ni na cewa nayi wa annabi ƙarya sai yasa naji ba daɗi a zuciyata hatta anzalallahu tasdiqi har sai da Allah ya saukar da ayoyin da suke gaskata abin da na faɗa cewa ni ne mai gaskiya shi ko wancan ƙarya yake shine sai Allah ya saukar da idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun har izuwa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanqadu ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ma'ana dai Allah ya tona asiri cewa abin da zai ya zo ya faɗa mutumin can ya faɗa da gaske ne ya faɗa rantsuwar duk da ya ta ƙarya ce ba ta gaske ba ce ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم sai daga baya sai annabi ya kira shi abdullahi ɗan ubai dan salul ɗin da yan tawagarsa munafikan baki ɗaya. manzo Allah ya kira su dan su zo su yi nadama su tuba Allah ya yafe musu to amma sai suka ce ba ma bukata shine Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum in an ce da su ku zo annabi ya roƙa muku gafara Allah zai yafe muku sai su ce ba ma bukata ba ma bukata shine lawawru usahu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi abinda wannan hadisi yake nunawa ba laifi bane in an kai wa shugaba labarin wani abu da yake faruwa a cikin mutane wanda shi ba zai iya sani ba to amma in abin ya shafi haƙƙin wani kada ya saurin ɗaukar hukunci sai ya bi diddigi ya bincika shugabanninmu na siyasa ne shugabanninmu na sarautar gargajiya ne shugabanninmu na addini ne attajirai ne wanda a ka akwai wasu mutane da yawa kowa so yake ya samu fada a wajenka kowa so yake ya koshi ɗan uwansa don ya ɗaga to lokacin da wani ya kawo maka magana akan ɗan uwansa kar kai saurin yadda kar kuma ka ce ba za ka yadda ba ka bincika an gane ko da haka wannan shine abin da manzo Allah ya yi Imam Nawawi yake cewa a wannan hadisi na Zaid dan Arqam akwai dalilin da ke nuna annahu bagi liman Samiya, amran ya bil imam duk wanda ya ji wani labari da yake da alaka da shugaba aw nahawahu ko wani shugaba min kibari walatil umuri cikin manya-manyan jagorori wa kafu dararahu alal muslimin kuma yana tsoron abin zai iya cutar da sauran musulmi ayyu ballighahu iyyahu liyataharraza min dan mutum ya je ya faɗa dan ya kubutar da shugaban kuma ya kubutar da al'umma da abin zai iya cutar da su daga baya sannan imam nawawi ce wa fihi manqabatul li zaid cikin wannan hadisi akwai darajar zaidu dan arqam an gane ko domin an karya tashi Allah ya goyi da bayansa ya wanke shi kuma wannan hadisi ko shakka babu karara yana nuna manzo Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu ba buƙatar sai aya ta sauka ta gaya masa manzo Allah ya yi aiki da abin da yake na zahiri irin abin da Allah ya ɗora bayansa a kai na suna sanin zahirin abu amma baɗinin shi ya sani da haka da aka zo aka faɗa zaidu ya faɗa inda annabi ya san gaibu zai ce daman na sani ai ba ma sai ka zo ka gaya min ba ko ba haka ba to amma manzo Allah ya yarda da abin da zaidu ya gaya masa da farko abdullahi dan Ubay shi ma ya zo ya rantse masa kuma ya sake yarda saboda wannan ya rantse wancan bai rantse ba to amma daga baya masanin gaibu kuma sai ya tona asirin shine Allah abin da zai daɗa nuna maka haka tattauna da ta gudana tsakanin annabi da ɗaya daga cikin matansa ya gaya mata wani asiri ya ce kake gaya kowa kuma ta je ta faɗa daga baya annabi bai san ta faɗa ba amma Allah ya gaya masa wannan sirrin da kai da ɗaya daga cikin matanka kace ka ta faɗa ta faɗa wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd Allah ya gaya masa cewa ta faɗa manzo Allah ya dawo wajen ta yace ya sirrin nan da muka yi da kira ce kake faɗa kika faɗa sai ta yi deny. wa ya gaya maka bata ce bata faɗa ba wa ya gaya maka to shi kuma dan ya nuna mata ya sani sai ce ai daga cikin abin da kika faɗa ma bakin ce kaza ba bakin ce kaza ba sauran ba sai an karasa ba da ta matsa ka gaya min wa ya gaya ma dan ita kuma tana tuhumar ɗaya daga cikin kishiyoyinta wacce ta gaya wa? kila ita ta kawo ta dan kuma ta samu matsayi ita ta danne ta qala na ba'aniyar alimul khabir sai ce ba kowa ne ya gaya mun ba masani gwani ta fuskar sani shine Allah shi ya gaya mun na magana ta kare haka ko kana so ko baka so in ka kalli waɗannan dalilan sun isa su nuna maka cewa sanin gaibu sai Allah da arba'in da takwas, ليدة قريب an أربعين تكوز وعن daga رضي Aisha Allah ya لقنا mata ya يكارا ta ce, inna Hinda. imra'atu abi sufyana hakika na na hindu yar umayya matar abu sufyan sarkin makka Allah ya kara musu yadda qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ita hindu din ita ce mahaifiyar muawiya kuma ita ce mahaifiyar nana ramla bintu abi sufyan wace ce ramla bintu abi sufyan ita ce ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan surukar annabi ce uwar matarsa ce ta zo kai tsaye take kawo karar surukinta a mijinta surukin ma'aiki din wajensa an gane ko kalat ta ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inna aba sufiyana hakika mijina abu sufiyan rajulun shahihun mutum ne mai ƙauro ƙauro shine abin da ya zama wajibi a kanka ba ka yi ballantana ma ka yi nafila idan aka ce mai gida yana da ƙwauro to mu kaddara cewa kuɗin cefanen gidansa naira ɗari ne to baya iya ba da ɗarin sai dai ya ba da ko saba'in ko tamanin sauran matar ta cika da dabarun mata an gane ko to amma mai kyauta shine mutumin da in cefanen gidansa ɗari ne to zai iya ba da ɗari da goma ko da ashirin ko da hamsin kaga wannan ya wuce marhalar wajibi har ya shiga ta me nafila nafila to amma shi abu sufiyanu cefanen gidansa ma baya kai gejin ballanta na ya ɗan kara wa mace ce wannan ko za a dan samu wata bukata to shine matarsa ta kawo shi kara ta ce walai sai ne ma yakfini wa waladi baya bani abin da ke isa ta ni da ƴaƴayena illa ma akhadtu minhu sai dai faɗin ɗauka dauka ne ba da sani ba to kuma wannan yana nuna maka imaninta ɗaukar da take ita bata jin daɗi in so samu ne kullum a bata abin da zai ishe ta in za a bata abin da zai ishe ta bata bukata sai ta dauka da haka sai ta kawo kara yanzu inda wata matar ce ba yi ta ta haddama ba tunda ta san ma inda ake ajiyewa kuma ba a san adadi ba in ta ɗiba ma ba ganewa za a yi ba ko ba haka ba to amma ina sai ta zo take gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kawo karar da ta yi wajen annabi wannan bai isa ya shaida akan cewa mumina ba ce ta kawo ƙara wajen ma'aiki don neman mafita da gaske in yi mata hukunci duk abin da ya faɗa daga nan magana ta ƙari wanda kuma wannan shine imani hatta haƙƙi mu fi ma na shajara bainahum thumma la yajidu fi mai harjan mimma qadait salli mu taslima ba irin munafukai ba wanda suke kawo ƙarar ba wai don su yadda da hukuncin ba bal ma wani lokacin in ba su da gaskiya ba ma sa so su kawo ƙara gaban ma'aiki anyata haka mu ila daguti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum ba'ida ba kuma irin yahudawa ba wanda za su kawo ƙarar dan su ji ta bakin annabi ba dan su yi aiki da abin da zai faɗa musu ba wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bilmuminin mu'minin haka Allah ya ce fa idza ja'uka fa hukum bainahum aw arid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna to amma ita ta zo ne ɗari bisa ɗari ta kawo ƙara tana neman hukunci kuma in an gaya mata daga shi magana ta ƙare daka ta ce illa ma a sai dai fa ni na ɗauka wa huwa la ya alamu alhalin shi bai sani ba to yanzu me ya kamata in ci gaba da yin hakan ko kuwa in daina in haƙura da abin da yake bani to kaga a nan ƙaran miji take kawa baya nan tana faɗar wani abin da ba zai so a faɗa ba yayi kama da gulma amma gulma ce ta halal an gane ko kala sai manzo Allah ya ce da ita khudhi ma yakfiki wa ki bil ma'arufi, ki ci gaba da ɗaukan abin da zai ishe ki da ƴaƴanki bisa ga kyautatawa a madadin manzo Allah ya ce a kirawo shi ya masa magana zai ce a'a faduwa ta zo daidai da zama Tun da dai kina iya ɗauka baya ganewa kuma kin san halinsa ne yanzu in kin ce ya bakin ba zai baki ba in an kira shi yanzu kila an masa faɗa ƙarshe kuma ma haushin kaza huce kan dami ya zo kuma ya ta faɗa kin je kin tona masa asiri a wajen sulikinsa maza Allah ya ce ci gaba da ɗauka amma fa gwargwadon bukata kada ki kuskura ki ɗaukan masa kuɗi ki je ki zubin adashi ko ki je ki wata gudunmawa ta biki wannan ba hidimarsa ba ce in za wannan ki da ki amma in dai hidima ce ta cikin gida to akan mai gida take in bai ba da abin da zai isa ba kuma aka san in an taɓa ba zai gane ba ba wata fitina a taɓa a yi yanzu aka sha mamaki wani mai gidan bai da kuɗin ce ne isashe ba amma idan aka zo aka yi masa miya da nama da mai ya ce ya tasanti ka ji son sata kuma ko tambaya ba zai ba ina aka samu cikon kuɗin kaga wannan ba daidai bane ba da haka mata suna da damar wannan amma bisa ga ka'ida bil ma'rufi gwargwadon bukata gwargwadon abin da ya rataya a wuyansa ba abin da bai rataya a wuyansa ba muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito دكتور عبد القادر إرفان bi استدل بهذا الحديث على جواز ذكر insani bima uji yujibuhu idza kana ala wajhi al-istifta'i wal ishtika'i malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa babu laifi a ambatan mutum a bayan sa da abin da in yaji ba zai so ba amma in dan neman fatawa ne ko dan kai ƙara wa huwa ahadul mawadi'i allati tubahu fiha al-ghibatu yana daga cikin wajajen nan guda shida wanda muka ce gulma ta halatta a cikin su babi na gaba shine babu tahrimin namima babin da yake bayani akan haramcin annamimanci me annamimanci shine ka ɗauki maganar mutane daga wani zuwa wani da nufin ɓata tsakani an gane ko ka ɗau maganar wancan ka kai wancan ka ɗauko ta wancan ka kai wancan as kenan kai kawo tsakanin mutane don ɓata tsakani da haɗa gurmi da husuma ka ce wane ya ce ma kaza wane ya ce ma kaza shi ma ka ɗau nasa ka je ka ce wane ya ce kaza wane ka kunna wuta tsakani to wannan haramun ne gibayi da mutum bayan idansa amma annamima ɗaukan magana wancan akai wancan a ɗauta wancan akai wancan a haɗa gurmi wancan mu ce da shi gulma wannan mu ce da shi annamimanci da hausa an gane ko ma'ana dai duk abu ne wanda ya shafi maganganun mutane kuma a bayan idansu kuma akan abin da ba za su so ba addinin musulunci ya hana wannan saboda tabbatar da samun kwanciyar hankali da natsuwa da ‘yan uwantaka da ƙaunar juna a tsakanin al'umma. Imam Nawawi ya ce wahiyya naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsadi shine ɗaukan maganganu tsakanin mutane da nufin batanci in ba da nufin ɓatanci bane babu laifi ka ɗau maganar wancan ka kai wancan kila ta gaisuwa ce kila ta yabo ce an gane ko to wannan babu laifi kila da nufin sasanta su ne ma wannan babu laifi amma inda nufin batanci ne da bata tsakani to wannan shine ya haramta qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace hammazin masha'in binamim an gane ko hammazin min alhamz ibnu zaidi yace kalmar hammaz min alhamzi allazi yahmazu an-nasa biyadihi wa yadribuhum shine ne da bashi yake cewa ya fice hammaz mai yawan ya fice to shi ya fice shi ne taɓo mutum don ka nuna masa wani abu da nufin tsaigumi an gane ko akwai mutumin da zai yi tsaigumi amma ba da baki ba da me da hannu ka ɗan tattaba shi ka nuna masa can ko ka ɗan masa sigina da ido ko kai nuni da baki wannan duk shine hams shine ibnu abu ya ce alhamzu bil qawli bil yace wallammazu min lamzi kuma shi al-lammazu bil lisan shi kuma wanda yake yi da baki shi ake kira da lammas shine Allah ce wailul likulli humazatin lumaza kaga humaza min alhamz hamz lumaza min al humaza mai yafice lumaza mai zinde dukkaninsu aiki ne na gulma aiki ne na annamimanci وقيل الحماد الذي يذكر الناس في وجوههم wadan suka ce hammaz shine wanda yake ambatan mutane a gaban idansu wallan mazul ladhi yadhkuruhum fi maghibihim shi ko lammaz wanda yake ambatan mutane a bayan idansu amma duk da nufin batanci wa qila innal alhumaza alladhi yaghtabu bil ghiba wal lumaza alladhi yaghtabu fil wajhi wadan suka ce lumaza wanda yake gulma ta baki lumaza kuma wanda yake gulma da fuska kamar sigina kenan wakila huma sawa a wani kaulin aka ce duk abu ɗaya ne ubangiji da yana ambatan kafirai yace hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim aw tullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa bani sifofi ne Allah ya ambata masu yawa yake fallasa da tona asirin wani daga cikin kafiran makka wanda ya tsaya wa annabi a gaba yana ta kokarin sai ya ci mutuncin ma'aiki da haka Allah subhanahu wata'ala shi ma ya diramar dan ba da kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani abu da mutum zai furta da bakinsa face akwai mala'iku biyu damansa da hagunsa wannan su raqibu ko wannan su raqibu atid raqib ana nufin mai lura atid wanda baya barin inda aka aje shi duk abin da kake yana sa ido kuma Allah ne ya aje shi ba zai taɓa rabuwa da kai ba duk inda za ka je kuna tare gabanin haka kalmar eh, namim daga annamimanci ai allazi yamshi bin namima bainan nas li yufsida bainahum yuqalu namma yanimmu namman wa namiman wa namimatan ay yamshi wa yas'a bil fasad to da haka dai annamimanci haramun ne duk maganar da zaka yi tsakanin mutane tana daga cikin abin da ake rubuta maka in na alkhairi ne ko na kishiyarsa sawa'a da nufin gyara ko da nufin barna zaka je ka amsa tambayoyi game da haka wannan shine ayoyin da malam ya mabudin kunne da su ta fuskar hadisai hadisi mai lamba ta 1549 wa an huzaifa radiyallahu anhu qal. daga huzaifa dan yaman Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulul jannata mamun mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba imamul jauhari ya ce nammal haditha ya nummu ya nimmu wa ya nummu ana faɗa duk a larabci imma bi kasirin nuni wa imma bi dhammiha da haka mai yawan annamimanci ba zai shiga aljanna ba daga nammal haditha ya nimmul haditha ya nummul haditha malamai suka ce akwai bambanci tsakanin Alƙattatu da annammam domin a wata ruwayar manzo Allah ya ce la Jannat Alƙattat a anan kuma ya ce nammam da haka suka ce akwai bambanci tsakanin annammam da Alƙattat suka ce annan nammam alladhi yahduru fayanquluhu nammam wanda aka yi maganar a gaban idansa kuma ya ɗauka ya tafi ya kai ta can dan ya ɓata tsakani wal شيكو shi ko qattat من حيث لا haythu la bihi wanda yazo ya kasa kunne ba a san yana nan ba kuma ya ji ya kai to wannan shine qattat amma dai duk aikin ɗaya ne bambancin shine nan mamu a gabansa aka yi zancen qattatu ba a gabansa ma aka ba kasa kunne yayi ba a san yana ji ba an gane ko malamai suka ce dukkan wanda aka zo masa da gulma akwai abubuwa guda shida da ya kamata ya yi to amma babu lokacin da za mu ambato waɗannan abubuwa daki daki har guda shida manzo Allah da yace mai gulma annamimi ba zai shiga aljanna ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1550 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi qabraini ya wuce ta wajen wasu kaburbura guda biyu fa qala sai yace innahuma la yu'azzabani lalle waɗannan mutane biyu da ke cikin kaburburan nan ane musu azaba Allah ya sanar da shi domin azabar kabari gaibu ce in ba Allah ba ba wanda ya isa ya sani da haka Allah ya sanar da manzo Allah cewa waɗannan biyun na cikin kabari ane musu azaba an gane ko faƙala sai manzo wa ma yu'azzabani fi kabir kuma ku sani ba akan wani babban abin da ba zai iya yiwa su rayu da sai da shi ake musu azaba ma'ana abin ba abu ne wanda dole sai da shi dan adam zai rayu ba shine ma'anar fi kabir ba yana nufin shi abin ba babba bane cikin laifuffuka a'a in karami ne ai karamin laifi Allah yana iya yafe shi musamman ga wanda ya nisanci babban to da ka wa ma yu'azzabani fi kabirin ba akan wani abin da ya zama tilas sai sun yi shi za su rayu ba ake musu azaba sun makala sai annabi ya fidda jawabi ya ce bala tabbas amma ahaduhuma ɗaya daga cikinsu Faka fakana yas'a bin namimati ya kasance yana kai kawo tsakanin mutane da gulma don ya haɗa husuma wa ammal akharu shi kwaɗayan na la yastatirru min baulihi ya kasance baya suturtuwa a wajen bawalinsa to kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa akwai azabar kabari kuma azabar kabari amrun gaibi al'amari ne na gaibu yanzu da zaka tona kabarin kafirin da yafi kowa duk kafirci a duniya ba zaka ji kabarin da wuta ba da zaka tona kabarin wanda yafi kowa imani a duniya ba zaka ji sanyi a cikin kabarin ba kenan abu ne wanda imani ne kawai zai yadda cewa akwai shi da azabar da kuma ni'imar da haka duk mun yadda mu akwai saboda Allah ya faɗa manzansa ya faɗa magana ta ƙare to sannan wannan hadisin yana nuna mana ga laifuffukan da suke jawo mai azabar kabari daga cikinsu akwai annamimanci gulma ka ɗau maganar wancan ka kai wancan ka ɗau maganar wancan ka kai wancan don ka haɗa husuma tana jawo azabar kabari laifi na biyu rashin suturtuwa a yayin bawali duk da a wata ruwayar fakana la yastabri'u a wata ruwayar fakana la yastanzihu wanda dukkanin ma'anonin guda uku malamai suka ce kowanne ma'anarta daban la yastatiru mutumin da in zai yi fitsari tun yana tsaye yake tuba wandansa sai al'aurarsa ta bayyana an gani sannan ya durkusa to sai wannan ya nuna ashe rashin rufe al'aura yana jawo azabar kabari tsaraici yana jawo azabar kabari ba wai fitsari a gaban mutane shine laifi ba amma ka iya suturta al'aurarka ka iya yin yadda za ka yi fitsarin ba tare da tsaraicinka ya bayyana ba an fahimta ko ta yadda ake cewa wai dan wasa lafiya dan kallo lafiya to sannan abu na biyu ta ruwaya ta biyu la yastanzihu baya tsarkakuwa akwai mutumin da in yaje je fitsari baya lura da inda zai yi fitsarin ta yadda zaka ga yana fitsarin a waje mai tauri fitsarin yana duko wajen yana dawo masa to wannan ma yana jawo azabar kabari wani kuma da ya yi fitsarin ba zai tsaya ya tsane yi tsarki ba zai tashi da ragowar fitsarin ya sa wandansa duk ya gama dige masa a wando wannan ma yana jawo azabar kabari da haka la yastabri'u baya kubuta ta yadda yana fitsarin yana dawo masa da jiki la yastanzihu baya tsarki mai kyau ta yadda kan ya gama fitsarin ya mai da wandansa la yastatirru baya suturta kansa ta yadda yana tuba tsaraicinsa ana ganinsa hujjarsa kuma shine shi zai yi fitsari tunda zai yi fitsari kowa ma ya gan shi to wannan kuma dukkaninsu abubuwa ne marasa kyau suna haifar da azabar kabari Allah ya tsare mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu ihda riwayat al-bukhari bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kuma wannan ɗaya ne daga cikin lafuzan ruwayoyin bukhari qala al-ulama malamai suka ce ma'ana abinda ake nufi wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wani ane musu azaba bane akan abu mai girma ai kabirin fi za'anihima wasu malaman suka ce a wajen su suna ganin abin ba mai girma bane amma kuma a wajen Allah mai girma ne wa tahsabunahu hayyinan na huwa inda Allahi azim wa a wani kaulin malamai suka fassara da cewa kabirun tarkuhu alaihima ba abu ne wanda rabanin sa zai musu wahala ba in sun so su daina yanzu sai kai gulma zaka rayu kaga ba sai kai gulma zaka rayu ba in ka so zaka bari to tunda kake bari kuwa zaka je ka tarar da azabar ubangiji subhanahu wataala Allah ya tsare mu ne kake cewa a'a yanzu dai ta wajen kama ruwa ko wajen tsarki a titi wanda za ga mutanen ƙauye da yawa sun fi irin wannan ka je ƙauye ka tarar da mutum gandare kato a gaban kowa ya tuɓe hujjarsa yana wanka ko ya je wanki eh, ko kuma ka ga mutane wani lokaci a gefen titi direbobi musamman na motocin haya ya yi fakin ɗin motarsa ya tsaya bakin titi yana kashi yana kallon ku wannan shine Allah ya kiyaye abinda muka ya ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam wa alaikum assalam Allah ya taimake mu baki da ya ce don Allah malam wace addu'a ce ake yi wa iyaye idan sun mutu wacce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai baku mamaki mace ce amma tana cewa addu'ar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai Alhamdulillahi. domin e wannan kuma ita ce tsantsar soyayyar annabi addu'a ma kokari kake kai koyi da shi to ballantana kuma a cikin wani biki ko a cikin wani hidima ka manta da annabi kai gaban kanka ko ka yadda annabi baya yi amma kai kana yi kuma tare da haka ka ringa tutiyar wai kai ne masoyinsa da yawa mutane ba su damu su koyi annabi cikin sallah cikin azumi cikin zikiri cikin kaza ba kuma a cikin hakan soyayyar take domin shi yace duk ku yi kamar yadda kuka ga ina yi ku yi kamar yadda kuka ga ina yi sallu kama ra'aytumuni usalli khudu anni manasikakum to addu'ar da ake yi wa iyaye da nasin alqur'ani da ransu ko bayan rayuwarsu shine rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira haka Allah yace ka rinka roƙa wa iyayenka gafara kana cewa Allah ka ji su kamar yadda suka rene ni ina karami duk da cewa aya bata ce sai sun mutu ba sawa'an suna da rai ko bayan rai galibi sau da dama mun fi yi wa iyayenmu addu'a in sun mutu amma ba dalilin da ya nuna cewa sai sun mutu ake fara musu addu'a tun suna da rai kai ta musu addu'a har bayan mutuwarsu domin kai ibada kake yi lada kake samu kuma ko basu mutum ba ai watan wata rana za su mutu kullu man alaiha fan kullu nafsin za'iqatul maut da sannan akwai addu'o'in da aka samu daga bakin annabawa su ne wa iyayensu kamar annabi nuhu da annabi ibrahim annabi nuhu ya ce rabbi gifilli wali walidayya wali man da khala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidi zalimina illa tabara kaga rabbi gifilli wali walidayya babu warhamhuma kama rabbayani saghira da haka ko a iya wannan irin ta annabi nuhun ka takaita ba kai laifi ba domin Allah ya kai kwaito mana ita ne don mai koyi an gane ko to haka annabi ibrahim ya ce rabbi gifilli wali walidayya walil mu'minina mai yaqumul hisab Allah ka ji kaina ka ji kan iyayena da sauran muminai a ranar da za ka tsaye da sakamako da haka duk wannan addu'o'in idan mutum ya rike ne wa iyayensa insha Allah Allah zai karba sannan ta ce malam na sha azumi ina da ciki yanzu na haihu malam zan iya yin azumin ko ciyarwa zan yi tambayar ki ba za ta samu amsa ba sai mun sake miki wata tambayar kin amsa da kika sha azumi saboda kina da ciki me ya jawo shan azumin haihuwar jinin jego in wannan ne azumi zaki a'a laulayin ciki tun gabanin jego shi ya sa kika sha azumi in wannan ne ciyarwa zaki duk macen da ta sha azumi saboda laulayin ciki ciyarwa take duk macen da ta sha azumi saboda jinin biki to wannan kuma ramuwa za ta yi daidai hukuncin ta da mai haila tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi wa alaikum assalam ni ma na gode in ne miki fatan alkhairi ita ma dai mace ce ta ce malam ina tare da wani saurayi na kuma ɗan uwana ne kuma shi ya ƙi fitowa mu yi aure kuma ya ƙi bari na na yi aure da an kawo mun kuɗi sai ya dawo dan Allah malam me mafita kafin in faɗi mafita sai na fara miki faɗa ke ma baki so ki aure ba ke ma baki so ki aure ba baki san cewa duniya ba jiran ki take ba tafiya take yi ba kya ganin mota da ta shekara ɗaya biyu sai ai sabuwar yayi to kuma haka ke ma fa mace sababbin yayi ake kullun kerowa ake yi in kin ɗauka yanzu yayinki ake to ba dole bane shekara mai zuwa a yayinki kuma yana da ra'ayi gobe zai iya canja wata shekara da aka kimanki da darajar ki yi aure a lokacin da ake yayin ki an gane ko tun kafin yayin wasu ya taso kannanki suna nan ƴaƴan ƙawayenki suna nan za su taso kuma ki isa ki ci zamaninki ki ci zamaninsu ba ba zai yiwu ba ki rinka kallon kanki sosai a madubi yadda kike a 2015 ba haka kike yau a 2018 to 19 ba yadda ake canja gwamnati haka ke ma za a canja ki in baki wasa ba haka ki yi kokari ki kiyaye kada ki yadda ya miki saki yadda babu ruwa mu ma maza ana daina yayin mu amma matsalar ku an fi saurin daina yayin ku kafin mu namiji sai ya dade yana cin sa da tsinke ba irin mace bane yanzu wani zaka same shi tun 1970 aka haife shi amma yau in ya ce zai auri budurwa zai aura amma baka isa ka samu budurwar da aka haife ta 1970 yanzu ta zo ta ce za ta ɗau saurayi sai da ƙyar wata ma wallahi ba zai ɗauku ba ko da ya kamata mata ku gane wannan shi namiji sai ya tsufa da furfurarsa ya je ya ɗauko budurwa sa'ar yarsa ko ma jikarsa amma ke in kika kuskura kika yi ya kika yi jika to saurayi fa sai dai ki gani a yaki sai dai ki ji a jikaki an gane ko wai abin da bahaushe ke cewa wai sharban duniya da eh, menene ayyare to kaga wannan shine abin da ya kamata mata su sani da haka abin da nake baki shawara ki gaya masa inda gaske sanki yake ya fito ku aure in ku dan you ne to ya ƙara wuta ke kuma ki nemi abokin aure ki auren ki cikin mutuncin ki da darajar ki in ta kama ki gaya wa iyayenki hasali ma ni ban ga laifin ki ba sosai da laifinsa ba sosai laifin iyayenku nake gani duk uba dattijo ya ga an zo gidansa wata ɗaya wata biyu ana zance da isa ya kamata ya magantu ana ba ku labarin wani dattijo ba ya zo ya wuce ya ga isa tana zance da wani saurayi ya ga an share kamar awa biyu ta shigo washe gari ya sake ganin haka rana ta uku sai ya tsaya kofar gida ya ce bawan allah me kake gaya mata ne yace in labarin haihuwarka kake faɗa tun daga haihuwarka zuwa yau ya ci a ce ka gama <laughs> yace to da haka yau ba zan bar wajen nan ba sai ka gama gaya mata komai gobe kuma sai dai mu shiga zancen aure amma hira dai daga yau an gama to kaga dai a rahance a barkwance amma ya isar da sako in ba da gaske yake ba gobe ba zai dawo ba amma da yawa wasu iyaye su suna ganin in suka koran mata saurayi yau gobe to ai za ta zo ta rasa to ba gwanda ta rasa in dai irin wannan na tashan ba ne samarin shaho ko me amfanin su bai da wani amfani in ya zo magana ɗaya biyu inda gaske zai yi magana aure amma ba da gaske yake ba to ya ƙara wuta ya tafi can takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum rahmatullah ya ce malam don Allah ka ƙara yi wa masu sauraron karatu na gida da na makaranta bayani saboda mahaifiyata ce idan za ta yi alwala da asuba in na ba ta ruwan zafi ta yi alwala sai ta ce ita da na sanyi za ta yi saboda wai ta ji a karatun ka ce yin alwala da ruwan sanyi lokacin sanyi ya fi lada da falala Allah ya ƙara malin lafiya to in na faɗi wannan kuskure na yi abin da hadisai suka nuna kyautata alwala a lokacin sanyi ya fi lada tare da cewa a kowane lokaci ana son kyautata alwala amma me yasa aka waru lokacin sanyi saboda lokacin sanyi rai bai fiye son taɓa ruwa ba jiki bai fiye son taɓa ruwa ba amma ba ca aka yi ba kana da damar yi da naɗumi kuma ka ƙi ka yi da na sanyi ba a ce haka ba addini yusur shi addini ɗan sauƙi ne mutanen da da mutanen ƙauye har yanzu su ne samun ruwan zafi zai musu wahala to kaga wannan ko shakka babu sakamakon sun rasa kuma suka daure suka yi da na sanyin za su samu falala da lada amma kai da kake binni ka samu ga hita ga kaza ka dumama ruwanka kai za ka samu ladanka na ka tsaya ka yi alwala da kyau kuma gashi ka samu sauki na ruwan ɗumi da haka hajiya iya ki yi alwalarki da ruwan ɗumi Allah zai baki lada insha Allah takarda ta ƙarshe ta neman addu'a ya ce don Allah malam ina neman addu'arka da ta ɗalibanka akan wata buƙata ta da nake nema ta alheri to muna fatan Allah maɗaukin sarki ya biya maka da dukkanin sauran masu bukatu cikin al'ummar musulmi na kusa ko na nesa na gida da wanda muke tare da su a nan Allah maɗaukin sarki ya biya mana mu na alkhairi da abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya iya mana da abin da zai zama mana bala'i da hau a cikin rayuwa Allah ka tsare mu yan uwanmu waɗanda suke rayuwa a jihar zamfara ya ubangiji ka kai musu ɗauki al'ummar zamfara ya ubangiji ka kai musu ɗauki al'ummar zamfara ya ubangiji ka kai musu ɗauki da dukkanin musulmi a duk inda suke a sassan duniya muna kira muna jan hankali ga mahukunta shugabanninmu na wannan ƙasa mai albarka waɗanda Allah ya danka musu amanar mu a hannunsu da su ji tsoron Allah su yi abin da ya dace dangane da abin da yake faruwa a jihar Zamfara. musamman yanzu kaga dai mai mulki musulmi ne dan arewa kila inda ne sai mu ce arna ne suke kashe mu kila inda ne sai mu ce kaza sai mu ce kaza sai mu ce kaza yanzu ba mu ce ba amma dai muna kai kuka zuwa ga Allah kuma muna gama ku da Allah ku yi abin da ya dace muna gama ku da Allah ku yi abin da ya dace talaka a bashi ya ji da duka daya. ya ji da abin da zai ci amma rayuwa a bace mai matukar kima da muhimmanci mutane suna cikin wahalar rayuwa kuma rayuwa ma tana nema ta gagare su ba ma lankaya wa kowa amma dai mun san akwai abin da masu mulki za su iya yi kuma su sun fi mu sanin bakin zaren da haka Allah kuma zai tambaye su ko ba daɗe ko ba jima da haka muna fatan Allah maɗaukin sarki ya ba su iko na su yi abin da ya kamata a ire-iren waɗannan abubuwa ba wani abu da za ka faɗa sama da wannan duk abin da za ka faɗa sun fi ka sani ba wani abu da za mu faɗa sama da wannan duk abin da za mu faɗa sun fi mu sani in sun yi Allah ya gani mu mun yi abin da muke iyawa na mu hankalin su, idan kuma ba su yi ba to Allah maɗaukin sarki ya sani mun fita su kuma zai tambaye su duk wani abu da ake gani na rigingimu da hayaniyoyi da goguwoyi da suke tasowa na siyasa da kaza da kaza abubuwa ne wanda mafi yawancin da gangan ake shirya su don biyan bukata ta wasu don biyan bukata ta siyasa to amma Allah ba ba ne kuma Allah baya bacci ko ba daɗe ko ba jima duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa wallahi akwai ranar da kowannen musu ya je ya amsa tambaya za mu mutu in mulkin Allah ya bamu ma za mu mutu in ma ba mu ci mulkin ba za mu mutu kuma ayyukanmu dai suna nan an tattare mana kayan mu za mu je mu fuskanci Allah subhanahu wataala da haka dan Allah masu mulkin mu tun daga na jihar Zamfara har zuwa na tarayya najeriya baki daya da kungiyar gwamnonin arewa wanda shi gwamnan zamfara shi shi ne ciyaman na gwamnonin arewa baki daya to kaga kalubale ne a kansa da sauran abokansa gwamnoni na su taimaka masa wajen ganin an samu sayayawa da sauki dangane da abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da salwantar rawuka wanda kullum wannan abubuwa suna ta faruwa Allah madaukin sarki ya yi mana Allah madaukin sarki ya ije mana wannan musibu waɗanda suke da hannu cikin yi in suna da rabon shirya Allah ka shirye su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji ka riƙe mana hannayensu riƙewar da kasan ta dace da su ubangiji in suna da wata manufa mummuna game da mu in suna da rabon shirya ka shirye su ka gyara manufofin